'yan ƙasa da hukuma. Ka sha ake cikin kada zalunci mai za ka faɗa a cikin yanci mai wannan hali yau shi ne komai ya faɗa mana karya ne don sallogar zambo ne Masu saurari Assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwali zan gabatar. Hanyar mu ba ta fita kwata-kwata garuruka wurin 47 ne suke amfani da wannan hanya. Rayuwar mu ya dogara da ita. Tsakanin Fika da Maluri kilomita 22 ne, amma muna rasa rayuka da damana sakamakon lalacewar hanya. Sun iyaye da kakanni muke fuskantar wannan matsala kuma muna zaɓe a kowane lokaci amma duk da haka ba mu samu an mana wannan aiki ba. Al'ummar yankin Fika kenan musamman mazauna lardin Malori a can jihar Yobe ta arewa maso gabacin Najeriya a dakacin. Afirka mutum ne yantacce, hanshaƙi kuma ingantacce, mai ƙarfi ga shi amintacce, da basira ilmi tatacce. da har yanzu ababen inganta rayuwar bil'adama irin su hanyoyin mota da kiwon lafiya da ruwan sha da hasken lantarki a ƙasashe masu tasowa kamar najeriya na ci gaba da zama babban kalubale ga mazauna waɗannan ƙasashe da ma su Shugabannin gwamnati a ƙasashe da dama musamman a nahiyar Afirka sun kwashe shekaru masu yawa suna alƙaura da shan alwashin samar da waɗannan ababe ga 'yan ƙasa. Amma har yanzu kwalliya bata kai ga biyan kuɗin sabulu ba. Kuma la'akari da wannan yanayi ne zauren Majalisar Ɗinkin Duniya ya amince da ƙudurorin nan na ci gaban muradin ƙarni guda takwas a shekara ta dubu biyu. Kana a shekara ta dubu biyu da goma sha biyar suka rikide suka zama guda goma sha bakwai da nufin zabarar da shugabannin ƙasashen duniya su mai da hankali wajen kyautata rayuwar 'yan ƙasa ta hanyar samar da ruwa mai tsafta da kyautata sha'anin noma da ilimi da tsaftar muhalli da kiwon lafiya da kuma lamuran sifiri. Wadda yake Najeriya na cikin jerin kasashen da suka rattaba hannu a kan wancan daftari tun a waccan shekara ta dubu biyu. Amma dai har yanzu sassan kasar na ci gaba da fama da kalubalen ginshikan al'amura na bunƙasa rayuwar 'yan ƙasa. jihar yobe da ke arewa maso gabacin najeriya da ce daga cikin jihohin da al'ummarta ke fuskantar kalubalen rayuwa tun gabanin jihar ta samu kanta a yanayi na matsalolin tsaro a shekarun baya Yankin Fika ta gabas a jihar tiyobe na cikin muhimman yankuna da ke cike da ɗimbin mutane kama daga 'yan kasuwa zuwa manoma. Sai dai duk da haka yana fama da koma baya musamman hanyar mota wadda ta tashi daga Fika zuwa Malori da kuma rashin cibiyoyin kiwon lafiya kamar yadda Ayuba Adam Maluri shugaban reshen Abuja na kungiyar raya yankin mai lakabin Maida yake faɗi. a lokacin zaɓe za su je su yi mana alƙawura daban-daban amma dai babban alkawari da suke mana shine alkawarin hanya saboda ba mu da hanya inda mana ta yi hanyar mu ba ta fita kwata-kwata garuruka wurin 47 ne suke amfani da wannan hanya rayuwar mu ya dogara da ita in an shigo da wani kayan masarufi duk abin da za a shigo da shi ta wannan hanyar fika zuwa maluri ne amma wannan hanyar ta gagara kullum a ce an samu a budget ya zama labari kuma ko shi mai girma gwamna mai mala da ya tashi alkawarin da ya mana a fika lokacin da ya je kamfen shine alkawarin hanyar maluri da kuma ruwa da za a kawo zuwa garin fika ruwan sha amma tun da ya hau gwamnati babu wani abu da aka yi akan waɗannan alkawura guda biyu ba mu da asibiti kwaya ɗaya da ake ƙara jini a fika ta gabar ga baki ɗaya ita gwamnati ta sayan haka in mata suka haifu da damana ko rashin lafiya in kes ɗin jini ya faru sai mun ɗauko majinyaci zuwa fika za ka yi tafiyan kwana biyu wani lokaci kwana da yini sun sani ba ƙarya nake faɗa ba tunda su ma suna zuwa wurin hanyar nan daga fika ne zuwa maluri kilomita ashirin da biyu da digo biyar ne duka-duka tsawonta ba wani tsawo ne da ita ba wuri ne mai tsananin laka inda mana ya yi ko da kafa ma wani wuri za ga laka yana kai kusan gwiwanka da ƙyar mutum yake tafiya bare maganan mota ko mashin ko keke babu wani abin da ke tafiya saboda haka muna da majinyata sun sha mutane su mutu akan wannan hanya sakamakon rashin wannan hanya mun ja hankalin gwamnati sosai sosai mun yi rubuce-rubuce shi ma gwamna mun rubuta masa leta mun kai liyazin ofis a nan ofis ɗinsa abuja yobe state liyazin ofis mun kai a gamman house damaturu mun kai wa shi ma minista na works duk wani senator namu gomai da shi house of bala ajije babu wanda ba mu kai masa ba amma har yau babu wanda ya ce mana ku ci kanku ba wanda ya damu da al'amarinmu ba wanda ya waiwaye mu ba wanda ya tausaya mana sunana umar faruk musa lallai muna cikin wani hali a wannan fika ta gabar tsakanin fika da maluri kilomita 22 ne amma muna rasa rayuka da damuna. sakamakon lalacewar hanya yanzu halin da ake ciki yanzu lalle muna da bukatar taimako kuma wannan aikin su ne gwamnatin nan muna fatan Allah subhanahu wataala ya sa ta duba wannan halin da muke ciki ta taimaka mana Suna na Haruna Adamu ge sun iyaye da kakanni muke fuskantar wannan matsala kuma a kowane lokaci muna zaɓe amma duk da haka ba mu samu wannan amana wannan aiki ba don haka mun yi kira mun bibiya duk wani hanya da ya kamata mu bi mun bi domin gwamnati ta waiwaice mu ta mana amma dai har yanzu shiru kake ji kamar an shuka dusa dole ne wannan gwamnati san da cewa muna da haƙƙi a kanta haƙƙin mu kuma mu a matsayin mu na 'yan ƙasa ya kamata ya zamanto ta mana wannan hanya da sauran abubuwa an jima ana mana alƙawura kala-kala wanda tun kafin ma mu taso har muka taso mukawar haka wannan dai alƙawarin da ake mana har yau dai ba abin da ya canja To nan gaba a cikin shirin za mu ji abin da mahukunta a jihar ta ke faɗi da kuma yunkurin da mazauna wannan yanki na fika ta gabas ke yi domin warware matsalarsu a dakace mu. Duka da an so shi ya inganta ƙasa ta tara da waɗansunta za su yi sha'awa su ziyarce ta da kafar su su zo su yi kallanta komai ba mai iya kushe ta kan koka bar talakawanka. a cikin yunwa da zaman bukka ko yawon maula ko sadaka ka sani har yanzu suna sarka kowa ya gani zai zage ka. Masu la'akari da yadda wannan matsala ta hanyar mota ta ka zuwa maluri ta addabi mazauna yankin ne suka himmatu domin tinkarar al'amarin. A wannan shekara na alif biyu, wannan kungiya ta maida mai albarka muka yunkura muka ce ya kamata mu kira gidauniya don mu samu mu ɗan yi face-face eh, na wuraren da suke da matsaloli akan wannan hanya. Mun nemi miliyan goma sha biyu amma cikin ikon Allah muka samu naira miliyan hudu miliyan hudu nan da muka samu manoma ne mazanna ƙauyuka haka suka dinga kawo hatsi da suka noma don su ci shi suka kawo suka ce a sayar a gyara hanya mu ma da muke kasuwanci da taro da sisi muka ɗauka muka bayar gwamnati tana gani kuma kafin mu wannan mun rubuta musu takarda mun aika musu mun ba su katin gayyata amma babu wani sisin taro da wani jami'in gwamnati a cikin wannan naira miliyan hudu da nake ma magana za mu dubi inda suke da fi yawan matsaloli mu dan tattoshe su ta yadda in damana ta za a samu ana dan wucewa saboda takaita maka labari a yankin fika ta gabar family ɗaɗɗe ne wanda ba su yi asaran dan uwansu ba akan wannan hanya kuma gwamnati ta sani ranar 19 ga watan biyu na wannan shekara 2022 muka zo mu muka kaddamar da aiki a wani guri da ake cewa gida mai randa wanda inda mana ta yi in ka zo gurin nan da mota daga karfe goma na safe kana iya kai sha biyun dare baka fita ba kana iya kwana baka fita ba za mu zo mu face-face kawai sai ga sako cewar gwamnatin mai mala ta ce mu yi kar mu fara wannan aiki mu ba su sati ɗaya za su neme mu ita akwai halima kyari joda ciyaman tafi ka lokal gamman ta hannunta wannan sako ya iso na kira ta ba ta ɗauka na mata text ba ta ɗauka akwai ciyama na fati na state ka, gadaka baya ɗaukan waya ba sa reply in mun kira su ba roƙo muke ba haƙƙin jama'a muke nema amma sun hana mu kuma sun ƙi su ba mu dama mu zanna da su. Ayuba Adam kenan shugaban reshen Abuja na ƙungiyar Maida mai rajin raya yankin Fika da Maloli. To amma a nata bangaren gwamnatin jihar Yobe ta ce zancen nan fa da ake yi yanzu haka tuni ta sanya aikin hanyar tafi ka zuwa malori a cikin kasafin kuɗin bana kamar yadda kakakin gwamnan jihar mai suna Mamman Muhammad ya shaidawa abokin aiki Hassan mai na kaina sai dai Mamman ɗin ya ƙi amincewa shi Hassan ɗin ya ɗauki sautin muryarsa a na'ura. To Allah ya kyauta. Masu rare baki ɗaya ƙarshen shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau kenan sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin ɗaukacin abokan aiki musamman Hassan Maina kaina Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum. Da faɗawa za da kai aiki nan ne aka san mutumin kirki mabucin adalcin mulki. kuma ba mai ce makacin karki mai zalunci ya shige daki.